domin kuwa ko tayar motar ka kalla za ka san ba a daɗe da fara hawa motar ba. Duk da irin sharara gudun da wannan mota take yi an hango ta ne kawai tana ta gudu, amma ba a iya hango wanda yake tuƙa ta. Haka motar ta ɗauki tsawon lokaci tana ta famar gudu akan wannan titi. Sai daga bisani ne wannan mota ta sha wata kwana a daidai lokacin da ta ɗauki hanyar titin unguwar mai tama Wani abin mamaki ne ya rufe mutanen da suke bin wannan mota da kallo. sai a wannan lokaci ne mutanen suka ankara da cewa wani tsoho ne tukub kyamararre dan kimanin shekara saba'in shine ke tuka wannan tsadaddiyar mota shi dai wannan tsoho yana da idanuwa manya-manya sannan kuma yana da falafalan kunnuwa fari ne tas amma sakamakon tsananin daudar da take jikin wannan mutum ta sa wani sashe na jikinsa da ya biya dafe ya yi tamkar ba farin mutum ba mafi yawan wasu sassa na jikinsa sun yi duhu sosai matuƙa Tsohon yana sanye da wata farar jallabiya, amma saboda tsananin daudar da take jikin wannan jallabiya ta sa ba a iya tantancewa fara ce ko kuma ruwan ƙasa. Tsohon sanye yake da wata uwar hula ƙirarta shi kafe na ci dai don kwafa tsakiyar kansa. Ita ma saboda tsananin tsufa gefen hular dai ya biya cinye, sannan ga wata uwar annakiya da take manna a jikin wannan hula. Wannan siffa ta wannan tsoho ba sai an ja dogon bayani ba, za a kira shi da suna ƙazami kawai, domin kuwa babu kalmar da tafi dacewa da shi illa a kira shi da sunan ƙazami. Buɗar bakin wannan tsoho sai ya magana da ƙarfi cikin taratsi tare da faɗin alhaji gaskiya lallai ka sha ƙasar waje. Kusan watan ka uku fa baka ƙasar nan, alhaji mun yi kewarka, Gaskiya Alhaji a tafiyar nan taka dukkanin wani ma'aikaci na gidanka ya sha matukar wahala kowa ya ji a jikinsa mun yi kiwarka sosai Alhaji duk da irin wannan magana da wannan tsoho yake faɗi babu wanda yake ganin wanda yake tare da shi shi kaɗai kawai ake hangowa domin kuwa ba a iya hango wanda yake a bayan motar cikin wannan maganganu da wannan tsoho yake yi kowa bai gane shi da waye ba sai can daga baya ne aka ji gyaran murya a bayan motar Muryar Alhaji Muhammad ce amma duk da haka bai taranka komai ba. Alhaji Mahmud dai ya dukufa ne wajen karanta jarida ya yi shiga irin ta shahararrun manyan 'yan boko. Sanye yake da ƙananan kaya sannan kuma ya ɗora rigar sanyi a kan kayan nasa mai dogon hannu. Sannan kuma ga gilashi ya kwama a kan fuskarsa. A daidai wannan lokaci ne Alhaji ɗan ɗago fuskarsa daga karanta jaridar da yake tare da yin wani takaitaccen murmushi inda ya ce, hmm, Malam Audu kenan. Hakika lallai na sha kasar waje, amma ka san dama tun kafin na tafi na yi muku bayani cewa idan na je dole ne zan daɗe, domin kuwa ƙasa hudu zan je, kuma kowace ƙasa aiki ne zai kai ni. A dai cikin ƙasashen nan kowace ƙasa aiki ne kai ni idan ban da Saudi Arabiya da na sauka ne aikin Umara, kamar Germany da Holland da sauransu. To amma dai alhamdulillahi tun da na dawo lafiya. Ci gaba Malam Audu ya yi da magana cikin taratsi kamar na ɗazu, inda ya ci gaba da cewa a gaskiya Alhaji idan babu kai ji nake yi babu daɗi gaba ɗaya tashi nake yi daga aiki. Wallahi abubuwa da yawa sun faru a bayan baka nan, amma kasancewar baka ƙasar nan duk sai na rasa yadda zan yi da su. Yanzu haka maganar da nake maka Alhaji, wallahi mai ɗakina ta haihu, ko hakika ban yanka wa jaririn ba. Alhaji Mamur ya ɗan bata rai sannan ya ce wa Malam Audu, haba Malam Audu, wannan wani irin abu ne daga dawowata ko gida ban ƙarasa ba, ba za ka bari na huta ba? Malam Audu ina so in tunasar da kai cewa kar ka manta yanzu fa daga filin jirgin sama ka ɗauko ni. Ai da na riga na dawo lafiya duk wannan abu mai sauki ne, in ji Alhaji Mahmud. Malam Audu ya ɗan sassauta murya kasa-kasa tare da faɗin gaskiya ne Alhaji. hakika ni kaina na gano cewa ban kyauta ba amma wallahi abin ne ya dame ni shi yasa kaga ina faɗa wa damuna uwar albarka domin kowa a gaskiya alhaji na tabbata ba ni kaɗai ba sauran ma'aikatan gidan ma suna nan suna jiran ka domin kuwa suna da buƙatu jira kawai suke ka dawo su zo maka da su tun jiya na fuskanci cewa kowa jiran ka kawai yake yi ka dawo duk da cewa hajiya ma tana iya bakin ƙoƙarinta Tun daga lokacin da ka tafi albashinmu baya haura wata hajiya ba ta biya mu ba, to amma alhaji kai ɗin ai na daban ne, domin kuwa ka riga ka sangarta mu. Alhaji Mamuda ya rufe jaridar da take hannunsa tare da gyara zama, inda ya kalli Malam Audu ya ce masa, wai matsa ya tukunna Malam Audu, wace mai ɗakin naka ce ta haihu, ba dai wadda ka kawo ta gida kwanaki ta zo ta gai da ni ba haba malam audu ai ya kamata haihu wannan a da ita domin kuwa girma ya kama ku Malam Audu ga girma ya kama ku ga kuma bukatu suna ƙara yawa. Ni wallahi tuntuni ma na zaton cewa ka daina haihuwa. A zatona kawai na ɗauka sai dai jikoki. Malam Audu ya ɗan yi murmushi sannan ya nuna alamar jin kunya. A daidai wannan lokaci ne Malam Audu ya murgina kansa tiyari da hannu ɗaya, inda ya cire hannu ɗaya ya shafa kansa. Sannan ya mai da hannun nasa ya duba Alhaji ta madubi. Malam Audu ya ci gaba da magana yana cewa Alhaji ai namiji baya tsufa da haihuwa. Ita wannan da ta zo ta gaishe ka ai uwar gidana ce yanzu rabanta da haihuwa tsawon shekara goma sha tara kenan. Ta daɗe da daina haihuwa. Ai amarya ta ce yanzu ta haihu daga nan ne sai Alhaji Mahmud ya gyara zama ya ci gaba da magana yana cewa Malam Audu ba dai amaryar da na ba da kuɗin sadaki kwanaki ba, kar dai a ce ita ce har ta haihu yanzu. Ci gaba da dariya Malam Audu ya yi yana washe baki tare da shafa kai inda ya ci gaba da magana yana cewa, Alhaji ai ba kwanakin baya ba ne, abin an ɗan ɗau lokaci wata tara kenan yanzu cif, kwanci tashi babu wuya. Alhaji mamori ya amsa da to ikon Allah, Allah ya raya. Malam Audu ya amsa masa da amin. Malam Audu ya ci gaba da magana yana cewa, Ni yanzu ma shawara nake yi idan ta yi arba'in, in ɗauko ta daga ƙauye in dawo da ita nan a cikin gidajenka nake so ka yi mana alfarma ka bani guda ɗaya in zauna da ita ko kuma ka bani wani sashe na daga cikin gidanka in gyara in ci gaba da zama da ita a ciki domin tafiya ƙauyen wahala yake bani Alhaji Mahmud ya amsa masa da cewa to Malam Audu amma ita kuma uwar gidan fa ban ji ka ambace ta ba sai amaryar na ji kana ta ambata Bata rai Malam Audu ya yi da alamun bai ji daɗin tambayar ba, inda ya ci gaba da bawa Alhaji amsa da cewa, Ai, ita wannan ka bar ta a ƙauye kawai, ta je ta ji da yaranta. Saboda wannan da kake ganin ta mace ce mai bala'in kishi, ta tsufa amma ba ta san ta tsufa ba, ta takura wa amaryar kwata-kwata ta hana ta sakewa gani take yi kullum kamar sa'ad ta ce, bata ma san cewa za ta iya haifar ta ba. Daga nan ne sai Malam Audu ya washe baki ya yi wata takaitacciyar dariya inda ya ci gaba da magana yana cewa, Ai ita wannan amaryar Alhaji ita ce ta zuwa Abuja, amma ita ma ina ita ina zaman Abuja. Zamanta a ƙauye taitacin dambu da rama shi ya fi mata mahimmanci a gurinta domin kuwa ita da kake kallonta ma ba ta son cin abincin birni. Da zarar an ba ta abincin da ya shafi na birni da ta ci sai ta fara zawo. Malam Audu yana gama maganar Alhaji Mahmud ya yi wani murmushi inda ya ci gaba da magana yana cewa ga dai inda maganar take Malam Audu kai dai ka fi so ka kawo amarya birni kusa da kai amma maganar kishi duk ba ita bace. To wallahi Malam Audu bari na gaya maka da tsohuwar zuma ake magani kuma dai ita uwar gida da kake gani ko da ladan noma ce ba a bar yadawa bace. Idan da za ka duba ka lura kai nazari ai ta zama kai kai ma kuma ka zama ita sannan kuma ga yara da kuka haifa masu yawan gaske malam audu magana ta gaskiya ita ce idan har ba za ka dawo da su duka ba to ni gaskiya ba zan iya baka gidana ba sai dai idan kana buƙatar dawo da amaryarka to ka dawo da ita amma ka je ka kama mata hayar gida a abuja malam audu ya ɗan firgita ya zaro ido tare da faɗin a'a alhaji ina ni ina kama gida a abuja kuma Kama gida a Abuja ya fi ƙarfi na alaji, amma kuma abin da nake so ka gane shi ne, ita wannan yarinyar da kake gani amaryar ta yi min halacci sosai domin kuwa idan ka dube ni. Tsofai tsofai da ni, amma tana yarinya 'yar kimanin shekara goma sha bakwai ta yarda ta aure ni. Shi yasa ni ma nake so ko kafin Malam Audu ya ƙarasa magana Alhaji Mahmud ya sa hannu ya dakatar da shi, ce gaba da yi masa magana yana faɗin dakata Malam Audu. ni wannan rashin adalcin ba da ni ba amma mu bar wannan maganar kwata-kwata ni ba na cikinta alhaji Mahmud ya ci gaba da tambayar malam audu cewa amma su sadiq mutanen kano sun ƙara so kuwa dan tun jiya na gaya marwan a waya cewa yau zan dawo ina buƙatar a kawo sadiq malam audu ya ci gaba da magana yana amsa wa alhaji mahmud gaskiya sanda na baro gida ba su ƙara su ba amma dai na ji hajiya tana cewa jirgin yamma za su biyo domin sun yi waya da shi alhaji marwan ɗin inda yake gaya mata cewa Sadiq yana da makarantar yamma ta Islamiyya sai sun taso za su taho. Alhaji Mamur ya dan bata rai ya ce kash amma to da ba sai a haƙura da Islamiyyar ba Don yau ɗaya kawai ni fa babu wanda idanuwa na suke mararin gani tamkar sadiq malam audu ya washe baki yana dariya sannan ya ci gaba da faɗin cewa kai wannan soyayya ta ku da sadiq alhaji allah dai ya ɗorar da ita har ya zuwa gidan aljanna alhaji mahmud ya ji daɗi sosai inda ya murmushi ya ce wa malam audu amin malam audu na gode sosai ci gaba da magana malam audu ya yi yana cewa Alhaji ka kwantar da hankalinka, ni da kaina yanzu zan buga wa Alhaji Marwan ɗin waya in ce masa a gaggauta kawo Sadiq domin mu kanmu muna buƙatar ganinsa. Ci gaba Malam Audu ya yi da daɗin baki yana gaya wa Alhaji cewa ni da kaina wallahi Alhaji idan ban ga Sadiq ba har zazzaɓi nake yi. Malam Audu na rufe bakinsa Alhaji Mahmud ya ce masa a'a ka bar shi kawai idan mun je gida ni da kaina zan kira Marwan ɗin in gaya masa cewa ya kawo shi. Malam Audu ya yi saurin amsawa da to shikenan Alhaji an gama Alhaji Mahmud ya ɗan yi murmushi sannan ya bi kayan jikin Malam Audu da kallo inda ya ce masa Malam Audu wannan rigar yaushe rabon da a canja ta. Ko ta ranar da na tafi, Malam Audu ya kyalkyale da dariya tare da sa hannu inda ya dan kwafe hular kansa inda ya ce Allah ya bar min kai alhajin Allah, Allah ya bar min kai alhajina.